sur euh, Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique, God bless, Peace Africa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Alhamis tara ga watan Yulin shekara ta da ashirin. Sarfil hashin gumal litar da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji halin da ake ciki game da batun shugabancin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC. Haka kuma za ku ji cewa al'ummomin jihar Borno na nuna damuwarsu game da ci gaba da hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram ke kaiwa kan jama'a da jami'an tsaro. Muna ɗauke da rahoto na musamman game da al'ummin yankunan da suke hannun Boko Haram a baya. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya, amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da dare. ga cikakkun labaran duniya. Kotun kolin Amurka a yau Alhamis ta yanke cewa da yiwuwar cewa masu gabatar da kara a New York su samu bayanan kudin Trump, amma wata shari'ar kuma ta ce masu tattara bayanan kudaden Trump za su iya adana kin bayyana wa masu binciken majalisa har sai kananan kotu sun yanke hukunci akan lamarin. wannan hukuncin a wani bangare na iya zama shan kaya ga trump wanda ya kwashe shekaru yana kokarin kin bayyana wa mahukunta bayanansa na kuɗi gudun kada jama'a su samu na faɗi a duk hukunce-hukuncen biyu sakamakon zaɓe ya kasance bakwai biyu inda babban mai shari'a john roberts da wasu biyu da trump ya zaɓa a kotun mai shari'a neil gorsuch da brett kavanaugh suka kasance cikin mafi rinjaye shekaru 200 da suka shige wani babban lauya a amurka ya samar da dokar da ke nuna cewa babu wani dan kasa ko da shugaban kasa ne da ya fi karfin bayyana gaban kuliya idan aka aika masa sammaci alkali robert ya rubuta a shari'ar farko da ta kasance tsakanin trump da vance a yau mun sake tabbatar da wannan doka kana muna jaddada cewa shugaban kasa bai fi karfi ya bayyana a gaban mahukunta ba idan doka ta bukace shi da yin haka domin amsa tambayoyi ko bayanai da suka dangance shi Ƙasar Australia ta janye yarjejeniyar hukunta masu laifi a inda aka kama su da Hong Kong biyu bayan sabon dokar tsaro da China ta aka bawa ƙasar, da yake sanar da matakin Firaministan Ƙasar, Scott Morrison ya faɗi cewa Canberra za ta ƙara tsawon visa wucin gadi ga 'yan Hong Kong dubu goma da a yanzu haka suke karatu da aiki a Australia har na wasu shekaru biyar nan gaba kuma za ta ba su izinin zama na dindindin morrison ya kuma ce gwamnati za ta ƙara himma wajen bawa 'yan ƙasar su koma australia da kasuwancinsu dalilin wannan sabuwar dokar tsaron a ƙarƙashin dokar a hong kong duk 'yan ta'adda 'yan aware da masu zagon ƙasa da masu haɗa kai da ƙasashen waje duk za a hukunta su a kuma kulle su sabuwar dokar ta biyo bayan manya-manyan tashe-tashen hankula da rajin demokuraɗiyya da ya mamaye cibiyar tattalin arziki a rabin shekarar bara gwamnatocin kasashen yamma da na 'yan rajin kare 'yancin dan adam sun ce wannan dokar ta kawo ƙarshen ikirarin ƙasa ɗaya tsari biyu wanda a ƙarƙashin shi aka yi wa hong kong alkawarin cin gashin kai tun da aka miƙa ragamar mulkinta ga birtaniya zuwa china a shekarar 1997 annobar coronavirus ta cimma wani zango na tarihi ta yadda waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar suka kai miliyan sha biyu bisa ga alkaliman wani shirin jami'ar johns hopkins da ke bin diddigi game da cutar ta yanar gizo amurka ce take kan gaba a duniya da yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da covid-19 mutum miliyan uku da dubu hamsin da hudu da ɗari shida da casa'in da biyar wato kashi uku cikin ɗari na yawan waɗanda suka kamu da cutar a faɗin duniya wanda ya haɗa da sabbin kamuwa sama da dubu sittin a jiya laraba wanda shine adadi mafi yawa na masu kamuwa da cutar a wuni guda tun somawar annobar akalla jihohi biyar da suka hada da california texas tennessee west virginia da utah sun bayyana sabbin alkaliman masu kamuwar cutar jiya laraba yayin da wasu jihohin da dama suka bayyana adadin sabbin kamuwa da cutar mai yawa cikin kwanaki bakwai jami'an lafiya a arizona california florida da texas sun yi gargaɗi cewa sashen gobe da nisa a asibitoci a fadin jihohin sun cika ko kuma sun kusan cika a wani bangaren kuma mazauna birnin australia na biyu a girma wato melbourne sun shiga kullum mako shida da ya fara tun tsakar daren jiya laraba a dalilin hauhawar sabbin kamuwa da cutar covid-19 an baiwa mazauna birnin umarnin zama a gida in banda masu zuwa makaranta aiki asibiti ko kuma masu zuwa cefanen kayan abinci tuni jami'ai suka sanya dokar zama a gida a unguwanni akalla talatin kana an sanya takunkumin kulle a wasu gidajen haya tara inda sama da mutane dubu uku ke zaune wanda aka gano mutum ashirin da uku dauke da cutar covid-19 tsakanin gidaje sha biyu an kama tsohon gwamnan jihar chihuahua da ke arewacin mexico cesar duarte wanda ake nema tun sama da shekaru biyu da suka gabata dangane da zargin laifin cin hanci da rashawa a amurka ofishin mai gabatar da karar jihar mexico ne ya bayyana cewa jami'an 'yan sandan amurka ne suka kama duarte a miyar mai jiya laraba kana an fara shirin gurfanar da shi ana zargin duarte wanda ya shugabanci jihar arewaci da ke kan iyaka daga shekara ta goma zuwa shekara ta shida da laifin barnata fitar da akalla dalar amurka miliyan 52 na dukiyar al'umma ana sa ran za a gurɓanar da tsohon gwamnan a wani babban kotun kasa da ke miami ranar asabar akan zargin da ake masa a mexico Dorothy na daga cikin dozinan tsaffin jami'an Mexico da aka kama bisa zargin cin hanci da rashawa. Kana shine na farko da ya shiga hannu tun lokacin da shugaba Andres Martinez Lopez Obrado ya dale kan mulki a shekarar 2018 bayan yin alkawarin yaƙi da cin hanci da rashawa a lokacin gangamin neman zaɓe. Labaran duniya kenan aka saurara da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. rigimar guda da aikin shugabancin riko a hukumar efcc tun fara binciken tsohon shugaban ibrahim magu ta kauri a hedikwatar hukumar daga abuja ga rahoton umar faruk musa ga dukkan alamu ana zaman ɗarɗar da kace na ce a hedikwatar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wato efcc inda ake binciken muƙaddashin shugabanta wato ibrahim mustapha magu wanda yau ya share kwanaki na hudu kenan a hannun jami'an tsaro suna masa tambayoyi akan badakalar da ake zargin an tafka a lokacin da yana gudanar da iko a wannan hukumar wannan rigingimun da da ake yi a hedikwatar sun shafi wanda zai mai gurbin magu ko da na wucin gadi ne wato riko ganin cewa an yi sati kusan ɗaya kenan babu tartibin shugaba da ke kula da al'amuran yau da kullum na hukumar bisa ga umarni ko sanarwa ta gwamnatin tarayyar najeriya wadda ke rike da ibrahim magu a yanzu ana yi masa tambayoyi binciken da na ya cewa rashin fitar da wani bayani ko naɗa wani wanda zai riko ko naɗa wani wanda za a je majalisa domin a tantance shi idan ma an kori ibrahim mustapha magu shine tartibin matsala wadda ta kawo rigingimu da ake zargin cewa wanda ke shugaba shugaban ko daraktan gudanarwa na wannan hukumar wato mataimakin kwamishin 'yan sanda umar abba da sakataren wannan hukumar ola olukoyede su biyu ne ake cewar wai akan samu kace na ce tsakanin su dangane da gudanar da aiki akan haka na tuntuɓi madan nasiru din daya daga cikin ma'aikata na gwamnatin tarayyar najeriya a wannan lokacin da aka kafa hukumar ta efcc domin in ji abin da doka ta ce dangane da riko ko kuma naɗi na dindindin ita dai dokar da ta kafa ita hukumar efcc sashe na biyu karamin sashe na ɗaya a cikin baka sai mai la'akari da wannan wanda za a iya naɗawa shine wanda yake da ko ya yi aikin hukuma ta 'yan sanda ko soja ko kuma hukumar tsaro to duk wanda yake da makami da bai gaza mataimakin kwamishinan 'yan sanda ba a harkar 'yan sanda nan. a kuma sauran ma'aikatun su ma bai gaza wannan makamin ba to shi za a naɗa saboda haka idan aka sami tafiyar shugaba na efcc wanda ake ɗaukowa ya gaje shi shine wanda yake da irin wannan ko da bai kai mukamin assistant commissioner of police ba ya zama dai wato yana da alaka da aikin ɗan sanda ko soja ko kuma aikin tsaro na farin kaya ko na nia ko wani dai daga cikin irin to su ne za a iya nadawa ko kuma za su iya riƙewa kafin a nada wanda zai karbi wannan mukami a yanzu yadda ake ciki akwai takaddama alal misali akwai shi wanda yake sakatare na wannan hukumar na yanzu wanda lauya ne kuma kawo shi aka yi ya zama sakatare akwai kuma shi darakta na operation wanda shi dan sanda ne kuma saboda haka shi ne kuma a cikin ma'aikata ya fi kowanne girma a mukami saboda haka shi ya kamata a ce ya rike wannan hukuma a yanzu bai kamata a ce akwai wani gibi ba a waje daya na yi kokarin samun dele oyewole ta wayar tarho da kuma zuwa ofishinsa amma ban samu nasara ba galibi dai mafi yawan jami'an da ke aiki a wannan hukumar ko dai suna amsa tambayoyi ko kuma gorin gayyata ko ma ba a samu su domin su ba da bahasi DC. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. A gai da Umar Faruk Musa, al'ummomin jihar Borno sun fara nuna damuwarsu game da ci gaba da hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram ke kaiwa kan jama'a da jami'an tsaro da ya sanadiyya asarar rayuka. Haruna Dauda biyu ya haɗo mana da wannan rahoton. al'umman jihar borno na nuna damuwarsu game da ci gaba da hare-haren da yayan kungiyar boko haram kan kai kan jama'a da ma jami'an tsaron da yi sanadiyar mutuwar mutane da dama har da ma wasu jami'an tsaro a cikin mako guda dai an samu hare-haren da ake zaton cewa 'yan kungiyar boko haram ne suka kai kan wasu ƙauyuka guda bakwai da suka haɗa da muna da kwandiga da gubiyo da hanyar dambuwa da minok da kofa da kuma guzamala mafi yawan waɗannan hare-hare dai jami'an sojan najeriya na bayyana cewa sun barar da harin sai dai wasu rahotanni na nuni da cewa akwai wasu hare-haren da yan kungiyar boko haram suka kashe jami'an soja da dama cikin hadda wani hari na kunta bauna da aka kai wa jami'an sojan akan hanyar maiduguri zuwa dambuwa da kuma aka ce an kashe sojoji ashirin da uku sai dai sun da jami'an soja na tabtar ta bayyana cewa jami'an sojan ta guda biyu ne kawai suka rasa sannan kuma sun hallaka yan kungiyar boko haram guda goma sha bakwai wannan matsala dai ya sa wasu al'umman jihar borno su ma bayyana damuwarsu game da irin wannan matsala sunana hussein yusuf abu kaman gahi nan yau yau har wajen shekara goma sha sha so gaskiya abin ya kamata gwamnatin najeriya ta tsaya sosai kuma sojojin nan su tsaya su yi abin da gaske an kuma su wa'annan wanda suke aikin gaskiya ba za su ba gwara a canja su a ba su abin da ya kamata a tsaya aikin nan to za a ce an kai boko haram kaza kuma ba hakan bane za ga boko haram sun atakin din gashi kwanan nan ma kana ga a kashe wannan babban soja a kashe wannan a kashe kananan ba iyaka ba a faɗa ne kawai amma mu muna gani yayin kuma muna ji tun da aka fara isu na boko haram muna maiduguri su boko haram su kullum a shirye suke kullum su a shirye suke da damanan ta da kuma haka ne duk wanda aka ce kuna kuna yaƙi da shi shi kullum shi zai je neme ka to dole akwai matsala idan aka dan samu idan suka kawa jami'an tsaro a attack don lokaci kadan in suka koma ya jami'an tsaron mu kuma ba su da kokarin da za su shiga jeji su nemi wannan mutanen shi kuma wani abu ya ƙara faruwa kafin na attack kaku sai bidaka dole boko haram su dinga cin galaba a kansu shi jami'an tsaron sun daina son kai a ciki sai dai jami'an sojan Najeriya na nuni da cewa an so samun nasara game da wannan yaki da ake da 'yan kungiyar Boko Haram din kamar yadda kwamandan rundunar sojan Najeriya ya ta bakwai Brigadier General Abdul Khalifa Ibrahim ya bayyana manema labarai a bikin ranar nawa da jami'an sojan Najeriya. Alhamdulillah ba mu kai inda muke so mu kai ba dai tukuna amma muna hanya an ce akwai sauran na gaba ko amma da shekaru biyar da suka wuce in ka zo maiduguri cikin maiduguri ma kana tafiya za ka ga roadblock ka ga sojoji ko ina a ce ba za a bi nan ba domin kila bom ya tashi mutane nawa suke zuwa kasuwa kuma da za ka iya zuwa ma konduga ne ba za ka iya zuwa ba amma yanzu muna zuwa mu wuce konduga ba ma yanki junction uh, bulka goza har abin nan madagari motoci na tafiya al'umma dai su ci gaba da bamu goyon baya insha Allah za mu kai inda muke so mu kai yanzu dai abin jira a gani shine radda wannan hare-hare da aka kwashe shekaru goma sha ɗaya ana fama da shi zai kawo ƙarshe a wannan shiya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gai da haruna dauda biyu to kafin mu kai ga shirin mu na gaba sai a shakata da wannan waka. Allah ka ba ni ba rainawa ya da aminci Allah da dawo zan roka kaunar manzo yanzu kuma sai rahoto na musamman game da halin da ake ciki a arewacin Najeriya kan rashin tsaro. Ibrahim Abdulaziz gare ka. yanzu haka ma dai duk da cewa hankula sun kwanta a wasu yankunan da a baya ke hannun mayakan boko haram a arewa maso gabashin najeriya da alamun da saurari na aka ba domin har yanzu mayakan na da tasiri a wasu yankunan inda masu kan kai harin sarika noke yan bindiga masu tafiya bayan ba ma wanda basu su taba ba a tsawon kusan shekaru goma da ake fafatawa da su inda ko sukan kai hare-haren su a wuraren ibada kasuwanni da ma sauran wuraren hada-hadar jama'a rabaran joel billy da ke zama shugaban cocin ikkilisiya ta 'yan uwa a najeriya wato eyn ya ce a bisa alkaluman da suke da su kawo yanzu sun rasa fiye da mutum dubu takwas baya ga wuraren ibada da aka kona kana kuma akwai waɗanda ma har gudun hijira a ciki da ma wajen najeriya ana zama ɗarɗar wannan garuruwan da mu ambata dukka wannan shekaru suna kwana jeji suna kwana dutse suna kwana a koguna in gari ya waye su dan shiga gari yamma yana yi karfi misali karfi hudu kowa zai gudo jeji so abin da ture ta kai jikin bango alama da muna gani kamar gwamnati tarayya da jihohi kamar sun ki mazauna wani wuraren musamman mu north north east ita kuwa malama sera ta ce ma duniya ta nade ba za ta komance da abin da 'yan boko haram suka yi musu ba da farko dai suna na sera yohana eh, ibrahim abdulaziz batun maganan boko haram din nan gaskiya sun yi barna sun yi barna sosai ni da nake maka magana yanzu haka kanin mahaifina sun yanka shi yankan rago hatta 'ya'yana da suka tashi guduwa su suna gudu bullet yana wuce wata kansu piu piu piu piu sai aka kira ni babansu ya kira ni yake gaya min akan cewa to suna sufa suna daji don lokacin ina hanya zan je jalin rasuwa. na ce me yake faruwa kuna daji yace to boko haram in tura mai kati na tura kati ina kokarin confirming in tabbatar ko katin ya shiga don in samu in yar in ya ɗauki waya sai dai ya ce muna daji muna daji yana magana dai a hankali don sabida kar su gama hasken waya ballantana su ji mutum yana magana ko da ba su ji muryansa ba suka ji ga hasken waya za su iya zo su zo su hallaka su sun yi barna sosai barna kan sun yi fiye da na kin karawa sun kone churches banda barnan dukiyoyin mutane da suka yi a gaskiya a gaskiya eh, ibrahim abdulaziz wannan abun ba abun da mutum zai manta da shi da wuri ba ne to sai dai kuma duk da irin harin sarika nokin da suka kaiwa a yanzu da alamun hankula sun fara kwanta a wasu wuraren madagali da ke kusa da dajin sambisa na kwacin kananan hukumomin da a baya ma suka fara cikin daular 'yan boko haram to wai kuma wani hali suke ciki a yanzu da ake samun irin wannan harin sarika noke honorable aidan sakumfalam shine ko shugaban karamar hukumar ta madagali ya ko bai namin halin da suke ciki. Mm, kamar yadda cewa cewa sadaka nauke din ne kamar yadda na faɗa maka kam da sauki sai dai wanda ba za a rasa ba irin sunan irin sati daya biyu zuwa uku haka nan su dawo irin su za su nema abin da za su ci yakan iya faruwa su shiga amma dai alhamdulillah an ɗan kwan biyu wanda ba su shiga sun ce da dangadan cewa jar daga da jami'an tsaro yadda ake tsammanin nan ba. Baya ga rayuka, haka ne kuma mayakan na Boko Haram sun ma lalata gadoji da dama. To wai ko me ya kamata a yi musamman a wannan lokaci da damina ke kankama? haila yau dai ga rabaran joli bile. Gadodi nan hudu har yanzu a kare suke kogunan kuma sun bi sun Uh, uh, fadada ba mu gani amfanin north east development commission ba muna ji suna muna gansu a television muna ji bajin da ana basu da sauransu ba mu gan komai ba da a ce mako sun gina kolibeti da a ce mako sun gina buka ma wata tsoho da mun sani da mun ce suna kan aiki so a ganin mu north east development commission har yau mu ji su ba muna kuma kira da babban murya su gaggauta zuwansu a wuri mu domin a gina gidajen mutane a gina churches a gina masalatai a kuma compensating yan kasuwan da sun rasa dukiyoyinsu ba su da jari a wannan lokaci. gwamnatocin jihohi dai a kullum kamar tutiyar cewa suna nasu kokari tare da farfado da gadojin da aka lalata honorable abdullahi adamu farambe da ke ma zama kwamishinan harkokin raya karkara na jihar adamawa ya ko baina min irin kokarin da suke yi a yanzu. To Abdulaziz kamar yadda kowa ya sani ne wannan bangare na jihar adama wato Adamawa ta Arewa da wani bangare ma na Adamawa ta tsakiya abin da ya shafi karamar hukumar Hong da Gombe har son local gaman. sun yi fama da ainihin matsala na boko haram amma ya fi shafan matsala ya fi shafan bangaren adamawa ta arewa to abin da ke faruwa shine gadojin guda biyu ne kuma duka mallakar gwamnatin tarayya ne amma mai girma gabna iya kokarinsa ya matsa 'yan kwangilan nan kuma sun koma yanzu da nake maka magana sun koma sun ci gaba da kokarin aikin su duk da cike da aikin baya tafiya yadda mu muke so amma suna nan suna kokarin ci gaba da ayyukansu manazarta kan ma danganta matsalar tsaron da yanzu ke kara ta'azzara da shakulatin bangaren da suke zargi shugaba Buhari ke yi game da dadewar shugabannin komin tsaron kasar musamman ma hafsoshin sojin kasar Malam Musa Jeka wani mai fashin baki kuma jigo a kungiyar kare haƙƙin na adam a Najeriya ya ko ne da masu ke kallon taɓarɓarewar tsaro a yanzu da kuma abin da ya kamata a yi. To munan muna kallon wannan wani abu ne wanda ya shafi shi kanshi shugaban kasa. saboda al'umma sun sha nuna sheshi cewa waɗannan mutane ana musu kallon cewa sun ma wuce lokacin aikinsu bayan ma sun wuce kuma har ma sun sun samu ma ƙarin lokaci na kusan shekara biyar suna je wannan aiki na soja so ana kallon dabarunsu da hikimominsu ya riga ya tare ta amfani da na'urori ne na zamani wanda ake gano abin da inda ake kallon cewa masu laifi suke domin a kai musu farmaki amma in ka tsaya ka kalli mu namu jama'an tsaron kusan ma sun ne da wannan yanayin abin da yake faruwa na abin da ya shafi tsaro dinnan nan ne ma kuma ma wurin samun kudaden su so ga a nan dole ne zaka kalli abu biyu na farko zaka kalli shin suna amfana ne da wannan yakin da suke yi suna samun kuɗi da jinanan mutane da kuma kin kuma yadda cewa yakin nan ya ƙari da 'yan ta'adda ne ko kuma ne ko masu garkuwa da mutane ne ko masu fyaɗe ne duka ne in ka tsaya ka kalli abubuwan abubuwan suna da ya shafi tsaro amma har yanzu an kasa magance shi saboda ana kallon cewa waɗannan mutane yanzu ba wai ta aikin ba ne aikin ba shi ya dame su ba a yanzu saboda sun kai shekarun da ya kamata a ce kuma sun koma sun huta to a nan majalisa ta yi magana a kan maganan cewa a sanja waɗannan mutane amma wani amsa ne shugaban ƙasa ya bada yana nuna cewa idan ana yaƙi ba a sanja kwamandan sojoji mu kuma muna kallon to idan aka kashe shi za a daina wannan yaƙin ba za a daina ba saboda haka mu anan muna kallon cewa idan har ita kanta majalisa ta bara ta nuna damuwanta kan rashin samun tsaro da 'yan najeriya suke fama da shi kuma abin nan na wannan abu ya ci ya cinyewa ana kallon shi kamar wasa ya yaɗu duka arewacin musamman arewacin najeriya ya yaɗu babu inda ake zaune lafiya ko ina da rikici ne kuma duk abin ya shafi abin da ya shafi jami'an tsaro to abin da ya kamata su muna kira ga su 'yan majalisa sai su gayyaci shi kanshi shugaban kasa ya zo ya masu bayani na manufanci da ya aje waɗannan manyan jami'an sojojin da na sama da na ƙasa domin su yi mashi bayani akan abubuwan da yake da yake faruwa su yi mutanen ƙasa bayani domin jama'a su gamsu saboda kaga yanayin abin da ake ciki yanzu ba daidai ba ne a ce ana ta faman halaka mutane ana sace mutane ana karɓan dukiyoyi a hannun su kuɗin banza amma har yanzu shugaban ƙasa bai ɗauki wani mataki wanda za a ce gashi na a zo a gani ba sai dai kullum in sun nemi kuɗi zai ba su to majalisa ita ya rage a wurinta koma da menene dai fatan talaka shine Allah ka ƙarshen wannan taɓarɓarewar tsaron ko a samu a daina jin tsoro Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya a gai da Ibrahim Abdul Aziz yanzu kuma sai wasanni a takaice ku mu saurare a shirin takaitattun labaran wasanni na yau za ku ji cewa dan wasan gaba a club din super eagles mai suna paul unuachu da ke buga kwallo na kwararru a kasar belgium ya kamu da cutar corona kamar yadda rahoto ya nuna an tabbatar da cutar covid-19 din ne a jikinsa a bayan da aka gudanar da gwaji akan dukkan abokan taka leda na club din da yake mata wasa wanda sakamako nuna cewa shi kadai ne yake dauke da cutar covid-19 halin da ake ciki kuma gasar kwallon kafa na league league na mata wanda aisha folade ke jagoranta tare da haɗin kan masu kulob-kulob ɗin na ƙungiyar kwallon kafa na mata a najeriya sun amince soke gasar kwallon kafa na shekara 2019 zuwa 2020 a yunkurin kare lafiyar 'yan wasa da shugabannin su kamar yadda tsarin kaucewa daga kamuwar cutar corona shimfiɗa za a dawo da wasan league league din ne na mata da zaran ministan wasanni ya sami amincewar ƙa'idojin hukumar yaƙi da cutar corona na shugaban ƙasa ana tunasar da masu kulob-kulob din kwallon ƙafa na mata kan muhimmancin sabunta rajistan kulob din nasu daga ƙarshe za mu duba halin tsaka mai wuya da ƙasashen afirka ke ciki kan batun shirin gasar ƙalubale na nahiyar wanda aka mai da shi zuwa shekara ta 2022 wanda ya zo daidai da shekarar da za a buga gasar kwallon kafa ta duniya a dangane da hakan ne tsohon sakataren hukumar kwallon kafa na najeriya sani ahmed toro ya yi mana tsokaci a kai wannan coronavirus abin da ta jawo a duniya ba karamin illa ba ne fata dai kawai sai a ce allah ubangiji kai ta wannan abubuwa dan abin ya shiga kowane bangare wannan magana da kake faɗa na maganan world cup 2022 ga kuma african eh, nations cup 2022 karanda ɗin sai abin ai league na afirka har yanzu ah, hukumomi ba su yanke hukuncin ya yaushe za a fara ba kuma dan wasa in bai samu ya yi wasa irin wa'in abubuwa ba ta in aka zo su wa'ancan su kaga su su yi su sun riga sun koma hmm. to kaga za su samu su su za su samu yan ah, wasan su su zama sun ah, an same su sun ce iyakan kokarin su kuma suna zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. kotun kolin amurka a yau alhamis ta yanke cewa da yiwuwar cewa masu gabatar da kara a new york su samu bayanan kudin trump amma wata shari'ar kuma ta ce masu tattara bayanan kudaden trump za su iya adana kin bayyana wa masu binciken majalisa har sai kananan kotu sun yanke hukunci akan lamarin wannan hukuncin a wani bangaren na iya zama shan kaya ga trump wanda ya kwashe shekaru yana kokarin kin bayyana wa mahukunta bayanansa na kuɗi gudun kada jama'a su samu na faɗi Kasar Australia ta janye yarjejeniyar hukunta masu laifi a inda aka kama su da Hong Kong biyu bayan sabon dokar tsaro da China ta wa kasar da yake sanar da matakin Firaministan kasar Scott Morrison ya faɗi cewa Canberra za ta ƙara tsawon visa wucin gadi ga 'yan Hong Kong dubu goma da a yanzu haka suke karatu da aiki a Australia har na wasu shekaru biyar nan gaba kuma za ta ba su izinin zama na dindindin annobar coronavirus ta cimma wani zango na tarihi ta yadda waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar suka kai miliyan sha biyu To masu raro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azira ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumel nake cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC. Salamu alaikum.